kammala gasar zagaye na uku a bangaren gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a matakin wasan rukuni inda a kasar ingila ta sha kashi a hannun belgium da kwallo ɗaya mai ban haushi panama ma a wannan rukuni na ga ba ji daɗi ba a hannun ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta tunisia inda ta doke ta da ƙwallo biyu da ɗaya har ila yau a jiyan ƙasar senegal ta sha kashi a hannun colombia da ƙwallo ɗaya mai ban haushi a wasan rukunin ha kasar japan ko bata ji daɗi ba a hannun ƙasar poland da ƙwallo ɗaya mai ban haushi kasar ingila da ƙasar belgium sun haye a wannan rukuni na ga yayin da a rukunin ha ko colombia da japan suka samu zuwa zagayen gaba har ila yau a jiya bayan kammala gasar ta cin kwallon kafa ta duniya a matakin wasan rukuni zagaye na uku an bayyana jimillan kwallaye 122 da aka jefa a raga a wasannin inda aka ba da katin gargadi guda 163 katin jan kati ko an bayar ne guda uku sai kwallon aka shata a tazaran wato free guda shida an samu kwallon da aka sha gida wato kongol a turance guda tara akwai kwallo guda biyu daga cikin guda 122 nan wanda aka haramta su an yi bugun daga kai sai mai tsaron gida wato penalty guda 25 inda aka samu nasarar jefa guda 19 aka zubar da guda 6 inda a cikin jan katin da a cikin waɗanda aka zubar da penalty har akwai wanda Messi nan Argentina da Cristiano Ronaldo ya zubar a wasan da suka yi a matakin wasan rukuni dan wasan kungiyar kwallon kafa ta kasar ingila harry kane shi yake jin ragaman dan wasan da ya fi zurara kwallo a gasar ta cin kofi inda yanzu yake da kwallo biyar sai cristiano ronaldo mai kwallo hudu sai romelu lukaku mai kwallo hudu a yanzu haka har ila yau a jiyan aka fitar jadawalin gasar na ci gaba inda matakin wasan zagaye na sha shida ga kuma yadda abin ya kasance inda a ranar asabar za a fara wato kiwa daya kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa ne za su fafata da kasar argentina a ranar asabar sai uruguay bar da gumi da kasar portugal a ranar lahadi kuwa kasar spain ne suke fafata da masu masaukin baki kasar rasha croatia za su fafata da denmark sai kungiyar kwallon kafa ta brazil a ranar litinin su fafata da mexico belgium za su fafata ne da kasar japan yayin da ranar talata kasar sweden za su fafata da kasar switzerland sai kungiyar kwallon kafa ta Colombia su da gumi da kasar Ingila a gasar ta cin kofin kwallon kafa ta duniya. Idan muka leka kaɗan daga cikin bangaren saye da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa ta duniya ko a yayin da kungiyoyi yanzu suke ta hare-haren sayan 'yan wasa. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana da dab da shan gaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid wajen sayan dan wasan ko kuma mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta roma mai suna alison ɗin shekara 25 da haihuwa a kan kuɗi kan miliyan 62 har ila yau kungiyar ta fara tattaunawa da ɗan wasan tsakiya na csk moscow mai suna alexander golovin ɗin shekara 22 da haihuwa ɗan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta arsenal jack wilshere na shirin komawa fana bace na ƙasar turkiya iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyoye huta lafiya